Masu bibiyan al'amura na cewa bikin na bana ya zo cikin wani yanayi a Najeriya sakamakon hauhawan farashi a canjin kuɗin dala a kan naira da karancin man fetur waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tun a watan Nuwamban da ta gabata ne hukumar ƙididdiga ta Najeriya wato NBS ta fitar da rahoton da ya nuni a kan ƙarin da aka samu a hauhawan farashin kayayyaki da kaso bakwai cikin ɗari adadin da ya kasance mafi yawa cikin shekaru goma sha bakwai da suka wuce. Kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya ƙarin bayani. To a zahirin magana dama farashi yana haurawa duk ƙarshen shekara musamman bukukuwan Kirsimati da sabuwar shekara. To amma ta bana gaskiya a hawa-hawa ta zo da zafi sosai la'akari da wasu abubuwa manya-manya da suka faru a tattalin arzikin kamar haka. Idan muka ɗauki shekarar da ta wuce za mu ga canjin farashin naira da dala ƙarƙari bai wuce naira ɗari biyar ba. Yanayin yadda farashi ya canja naira yanzu kafin ka same ta sai ka ba da wajen ɗari bakwai da wani abu to kin ga yadda dala ta tashi ta yi tsada to haka farashin kayayyaki za su tashi musamman waɗanda ake shigowa da su daga waje kuma mafi mahimmancin abin da muke shigowa da shi daga waje yanzu man fetur to tunda farashin sa ya yi wannan tashin duk zai shigo cikin ƙasa da wannan tsadar yanzu an shafa watanni masu yawa ba a samun man fetur ɗin nan a wadace to man fetur ɗin nan ko da shi ake ayyukan noma da su ake ayyukan sufuri duk yanzu ka ɗauki farashin su sufuri inda da ake tafiya a naira dubu daya to yanzu sai ka ba da dubu biyu ka je wajen. A duk shekara akan samu ƙari a farashin kayayyakin abinci da kusan kaso ɗari da hamsin a lokutan bukukuwan ƙarshen shekara. Masana sun ce ƙarin da ake gani a farashin kowace litar man fetur da na diesel baya rasa nasaba da ƙarin buƙatun tafiye-tafiye da 'yan ƙasar ke yi sakamakon gabatowar bukukuwan Kirsimeti. Da muka ziyarci kasuwannin Otako Wuse da Garki duk a birnin Abuja wasu 'yan ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da farashin wasu kayayyakin masarufi. rufe a daidai wannan lokaci. Suna na Vera Baba. Gaskiya kaya sun dabu yanzu. Tumatur ma ya yi tsada da yawa kamar yanzu zan siya wannan da muna siye shi kamar 2000 amma yanzu sai an ce 28 da na taya yanzu kuma sun ce 26. To gaskiya kaya sun kara kudi da yawa. Kazuna ma da na zan siya kudi sun kara. Akwai wanda sun ce sun siya ma eh, dubu tara. Kaya sun yi tsada saboda wannan Christmas. Kaya sun zo sun kara kudi da yawa. Sunana Muhammadu Sani Abdullahi. Gaskiya ciniki babu dan mu taba ganin shekara irin ta wannan lokacin ba. Kowa kuka yake yi ba ma ni kadai ba. In ji a halin da muke ciki yanzu. Ba wanda kuɗi ke sa yanzu kamar irin da baya kuɗi baya mubin. Sunana Lawai Mulumfashi. To gaskiya hada-hada da ake yanzu alhamdulillahi ana samun fasinja suna zuwa. daga nan muna daukar dubu biyar da ribe zuwa Kano daga nan zuwa Katsina ma muna daukar dubu biyar biyar tsakon da muke samu magana mai ne shi yasa mun farashin matsala abin tun daga shekarar dubu biyu da goma sha shida ne Najeriya ke fama da hauhawan farashi mai lamba biyu lamarin da ya haifar da karin farashin kayayyaki da ayyuka cikin sauri a bana kazalika masana tattalin arziki sun ce matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na canza launin takardar ta da tsarin takaita adadin kudin da 'yan kasar za su iya cirewa a cikin asusunsu na bankuna a kullum na daga cikin dalilan da suka haifar da yanayin da al'umma suka tsinci kansu a ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.